أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وموالاهم بإحسان إلى يوم الدين باب غزل الميت ووضوئه بالماء والسدر babu babin bayani akan guzle mai yati wanka ga matacce wa wudu'ihi da ya mai alwala bilma'i da ruwa wa sujudi da magarya wa hannada ibnu umar radiyallahu anhuma ibn lita adimni zaidin wa wa hannada ibnu umar abdullahi ibn umar yayi tahnidi ya shafa turare ga ibnan da lita idin zaidin lita idin zaidin wa hamalahu sannan kuma tan yi dauke shi wa sallallahu sallah gare shi walam yatawadda bai mai da arwala ba wannan ruddina ga masu cewa shi mutum in ya mutu ya zama najisa wato manzo Allah shi na cewa almu'minu la yanjisu hayyan wala mayyitan to wasu sun tafi akan cewa alhayyu mai rai idan ya mutu ya zama najisa nan wannan matsala ce hilafiya ga maluma amma wasu ba su da hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam cewa mumini bai zama najisa shina mai rai ko shina matacci don haka na suka tafi akan cewa idan ya kasance kawwa matacci wanka to kai ma kai wanka in ka ɗauke shi kuma kai shi wajen yi mai sallah ko kuma ka ɗauke shi aka kai shi makabarta tare da kai kuma wannan kai arwalla to duk dai wannan hadisan ba su inganta ba وقال ابن عباس رضي الله عنهما abdullahi الله بن عباس رضي الله عنهما mu'mini المؤمن مؤمن ba ينجس zama زمان hmm? almuslim المسلم لا ba بزي زمان najasa ba ولا wala mayitan شنا مري mai rai wala mayitan ko ya mutu wa qala sa'adun sa'aduna abi wa qasan yace law kana da ya kasance shi mu'mini da shina zama najasa ma musu da ban taba shi ba wannan sa'adun abi wa qasan lokacin da sa'idun zaid ibn amr ya rasu aka kira shi aka ce sa'idun zaidun abdin ya rasu watan shina inda ake ce ma zo yazo yayi mai wanka mai sallah da yayi mai wanka mai sallah sai ya dawo gida lokacin da dawo gida sai yayi wanka bayan ya ƙari wanka sai to ba hana yayi wanka saboda nawa gawa wanka ba 'a saboda jin zahini wanka da ya kasance ai ji sanada ban taba shi bane wa qala sa'idun wa qala sa'adun wa qala sa'adun wa qala sa'idun wa qala sa'adun abi wa qatil wasu maluma suka ce sa'adu na abi waqas na ba sa'idu nu zaidin ba wa qala sa'adu ya zama daidai law kana najisan ma masasuhu wa qala an biyu sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah shi na cewa al-mu'min ya layan jisu. bai zama na jisa hayyan wala mayyitan حدثنا إسماعيل بن عبد الله هو ابن أبي ne قال حدثني مالك هو إمام دار An عن daga ayyoba a أصحت يعني an muhammadin nisaidina wa ummi adiyya al-ansariya radiyallahu anha qalat da hal alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya shigo inda muke hina lokacin da tuwfiyat imnatuhu lokacin da ya ta rasu ana ce mata zainabu radiyallahu anha zainabu zawji bintul asim rabi'i watan zainab ita ce babba cikin ɗan manzo sallallahu alaihi wasallam ita ce babba gaba watan sunan mijinta abul asim rabi'i wanda ya kasance an san kissa ta ya musulunta kusan bayan fatahu makkata faƙala sai manzon Allah ce a gitin ha ku yi mata wanka talatan su uku shi na ce babu gulli mai yace wudu'ihi Babu mai bayanin akan wanka ga ce da mai arwalla to shi na nan abinda an kasudi ta jima babi faƙala a gitin ha ku yi mata wanka talatan sau uku an hansan ko sau biyar au aksara ko abinda an hiya min zalika daga biyar in ra'ayatun na zaliki in ke ga wannan ya fi zama alheri in ra'ayatun da zaliki idan kun ga wannan ya fi zama alheri to ku yi shi bi ma'in wasu dirin ku yi wankan nan bi ma'in da ruwa wasu dirin da magaya shi na ce babu guzulin mai yake wa wudu ihe bil ma'i wasu diri to ya ce wudu ihe amma kuma cikin ah, hadisi babu magana akan arwalla sai malamai suka ce ai lazimman juna ne inda an ka ce ayi inda an ka ce ayi wanka wanka na lizamtar da yan alwala saboda a samu tahara da kasance kamila ce in ana son a samu da tahara bayan an hada wanka a hada shi da alwala ayi wanka da alwala gangame amma duk cikin hadisai babu inda an ka bayani akan alwala sai dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ibda'al bi mayaminha wa mawadi'il wudu'i minha ko fara da dama yanta da wuraren alwala to tunda an mace wuraren alwala a shekenan kaga kenan akwai alwala din haka wasu maluma sun kace akai waje allah ku sanya fil ahirati ga wanka na ƙarshe ku sanya kafuran turare na kafur aw an ku wani abu min kafurin na kafur fa idza faragatunna idan kun haƙare fa adinna ni ku sanar da ni faragana lokacin da mun haƙare mata wanka azannahu mun ka sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa adana hiqahu manzon Allah ba mu kuro ne fa qala yace ishirna ha iyahu ku yi mata shaje da shi ku game jikinta da shi ku harata mata ci sannan ku sanya mata likafani ishirna har iyahu ku yi mata shajibe da shi ta ani tana nuhin idara ku gyauto ne tana nuhin wai zanin da mazon Allah ke tsaure da shi lokacin da ya kasance ana yi mata wanka yace to idan kun kai kusan ƙare wanka ku faɗa mini lokacin suka kai kusan ƙare wanka sai an kace manzon Allah sai cire zane ne na ciki sai tsirma na sama ko kuma cire ni ciki ɗauko na ɗaura wannan zanin nashi wanda ya kasance zuha na ya taɓe shi sai ya bashe shi yace yi masa shajibi da shi watan tabarrukan linnabi sallallahu alaihi wasallam domin ta samu albarkar manzo sallallahu alaihi wasallam kuma shi kasance zanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga barin jiki ne sai jikinta shi kasance daga zuhan jiki ne sai daga zuhan jiki ne sai shaji daga jikinta shi kasance kariya gare ta daga matambaya ko kariya gare ta daga azaba ranar alkiyoma wannan ɗan mazo kenan sallallahu alaihi wasallam to shi dai Buhari radiyallahu anhu ya kulla wannan babu buka hadisi guda ne amma ya kulla babi goma da shi duk wannan hadisi na umma diya ne amma buhari babi babi abinda kulla babi goma da wannan hadisin to ko wani hadisi in ya kawo shi zai kawo hanyar da rawaito wannan hadisin hadisi guda ne amma shi da malumma hiye da goma waɗanda rawaito wannan hadisi da gare su to kuma ko hadisin ga guda shi na da kusan ma'ana ma'ana ma'ana kusan hiye da ma'ana goma don haka kowace ma'ana guda buhari ya ɗauka ƙulla babi da ita sai shi kawun ɗaya daga cikin malami ne wanda yau riwaya gare shi har zuwa ga ummu adiya adiya har zuwa ga abin da ta cinto daga manzo Allah ko kuma abin ta aikata bi halatta nabi ko kuma abin ta aikata da sai manzo sallallahu alaihi wasallama sai fara da babu gulli mai yake wudu ihi bil ma'i wa sidri kaga wannan sai ka hadisi na Isma'il ibn Abdullahi ibn Abi Uwaisin bayan ya ƙare da shi sun ce kuma babu ma yustahabbu an yi gusala witiran babu mai bayani akan abinda an kaso ayi wanka witiran mara to wannan kuma sai kawo hadisi na ya hadisi min dariqi muhammadin sai ce hadisna muhammadun shin muhammadun salihin ne ko ko muhammadun isa ne to cikin waɗannan dai ɗaya daga cikin suna sai ce hadisna abdul wahhabi hadisna abdul wahhabi ibnu abdullahi as-saqafi hadisna ayyubu ko ibnu abi tamimah asahata yani an muhammadin huwa imna sirina an da diya radiyallahu anha qalat da hal alaina rasulullah sallallahu alaihi wa manzo Allah ya shiga gunmu wa nahnu nagsilu imnatahu muna wanka ga diyatai fa qalat ce igsilna ha salatan ku yi mata wanka uku aw hamsa ko kuma ta wanke ci so biyar aw aksar ko abin da amahiya min zalika daga wannan wanki guda bibbe ma'in wasu dirin ku yi mata wanka da ma'in da ruwa wasu dirin da magarya shi ce bawo ma yustahabbu an yi gusala wutiran ha salatan ka ga wutirina an hasan ko biyar wutirina au aksara min zalika ko kuma tan ai har zuwa bakwai su ma bakwai wutirina to wannan cewa a gitin ha ku yi mata wanka salatan au hamsan a aksara min zalika ma'in wasudirin ai wanka ma'in wasudirin da ruwa sannan kuma da magarya. shin an haɗe su gaba ɗaya tun wanki na farko a sa ruwa a sa magaja ko ko dai a sa magaja sai an yi wanki da ita sannan a sanya ruwa su biyo daga baya ko ko a haɗa su tare ya kasance in an ka zuba magaja aka wanka aka wanka sai a zuba ruwa inda kasance ma alqurahu na wanka baya gare su ko ko dai ya za a yi to sai kasance zahaba jumhurul ulama'i jumhurin maluma sun tahi akan cewa shi wankan gai da za a yi shi za a fara yi ne da ruwa farantattun ruwa sai a samu ruwa farantattu alma'ul mutlaqu sai a fara yin wankan da su shine na farko sannan na biyu ayuwan wanka na biyu bil ma'i wa sidri da ruwa da magariya wanka na uku shi kuma bil ma'i wa kafuri da ruwa da kafur wannan abinda jumhurin maluma sun ka akai kenan wasu daga cikin maluma kuma kamar su Ahmadu bin Hanbali sun ka akan cewa da wanki na farko da na biyu da na uku duk za a yi su bil ma'i wa sidri a dauko a dauko daddake magariya idan aka sabe ta sai a zuba ruwanta a gama da ruwa ma'ul qurahu shikenan sai a garwaya su ayi wanka na ɗaya da su ayi wanka na biyu da su ayi wanka na uku da su saboda manzon Allah ya ce bil ma'i wasidiri wasu maluma sun kace a'a ba haka za a yi ba bil ma'i wasidiri a'a a dai kwabe magariya in an kwabe magariya ruwan nan nata su za a fara wankawa in an ka kenan ga ruwan magariya daban ga ruwa furantattu daban in an ka zuba ruwan magariya an ka wanka a dai bu furantattu ruwa su biyo baya gare su in an ka zuba ruwan magarya a dai wannan tuwa su taho baya gare su wasu masu sun ce haka za a yi in an haka ga na kashe sannan a sanya turaren kafo amma dai na farko shi abinda mahiyan maluma sun kace a kai cewa za a yi wanki na farko bil ma'il qurahi da farantattun ruwa na biyu za a yi shi bil ma'i wasidri na uku za a yi shi bil ma'i kafuri waje Allah ku sanya fil ahiri waje Allah fil ahirati ku sanya ga na karshe ku sanya kafuran turare na kafur wa iza fargatunna idan ku haƙarin wannan wukan fa na ni kusa na she ni ku wannan ma fargana lokacin da mun haƙari wannan wanka a zanna mun ka sanar da manzo sallallahu alaihi wasallam fa alqa'ila na hiqahu manzo Allah jiho muna shajibi ne fa qalat ci ishirna ha'iyahu ku yi mata shajibi da shi fa qala ayyubu ayyubu yace ya yoriwa wa qala ayyubu wa haddathani hafsatu bi milli hadisi muhammadin watan wannan riwaya ta muhammadin ne ta an ummi adiya watan shi a hadisi na wannan Muhammadu shi hadisi na wannan muhammadun isa ko kuma ta muhammadun salihin to ta ce kala ayyubu watan ayyubu ya ce ga tashi riwaya ayyubu ibn abi a ayyubu ibn abi tamita asahata yani ga riwaya ta ce wa haddathani hafsatu kenan ayyubu shina da riwaya daga muhammadun sirina an ummi adiya sannan kuma shi na da riwaya daga habsatu binti sirin an ummi adiya shi ce wa qala ayyubu wa haddathani habsatu wa yawan muhammadu sirin ce bi milli hadisi muhammadin daidai hadisin dan uwanta muhammadu sirina wa kana fi hadisi habsata ga hadisi na habsatu binti sirina abinda a cikin nata hadisi sunna ha ku mata wanka wutiran mara wa kana fihi ciki ne ya kasance akwai salasan aw hamsan aw sab'an amma can gara hadisi na wannan muhammadun sirina ege sunna ha salatan au hamsin au akasara, amma ga nata hadisi wa kana fihi salatan au hamsin au sab'an wa kana fihi sannan ya zo cikin nata hadisi wata ruwato daga wannan daga adiya um daga ummi adiya wa kana ya kasance fihi cikin nata annahu qala manzon Allah ce ibda'u bi mayamin ha ku fara da dama yanta wa mawadi'il wudu'i da wuraren alwala wa kana fihi ya kasance cikin hadisi na Hafsatu binti Sirina an umma adiya anna umma adiya haqiqa umma adiya qala ta ce wa mashatnaha muka shace mata kanta bayan mun shace kanta mun walwale kan mun wanke shi muka shace shi muka mai sai salatu quruni tsoraye guda uku babun babun yubda bi mayaminil mayyiti babun wannan babi ne mai bayani akan yubda ana farawa bi mayaminil mayyiti da damaye na matace idan mutun ya rasu idan za a fara mai wanka ina za a fara wasu maluma sun kace a fara da damaye ne ga bangaren dama sannan bangaren hagu in an ka zo ga kafafu a fara wanke kafar dama sannan a wanke kafa hagu wasu maluma sun kace a'a za a fara bi mayamin amma a faro da kai sai an wanke kai a wanke gemanya sannan a fara da dama sannan bangaren hagu باب يبدأ بميامن الميت حدثنا علي بن عبد الله هو ابن المديني حدثنا اسماعيل بن ابراهيم هو ابن أولية حدثنا خالد هو الحزاء عن حفصة بنت سيرين عن أم عدي رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منذ الله يأتي في galli ابنته ga wankan diyatai ibda ana ku fara bi mayamin hada damayenta shina buhari ce babun yabda bi mayamin mayyiti wa mawadi alwudu da wuraren alwala min hanata kaga kamata a ce ya game su gaba dai ibda an bi mayamin ha wa mawadi alwudu min ha ce babu mai wudu bi mayamin ha wa mawadi alwudu sai ya kawo kawai ya kulla babi akan harawa da bangaren dama shi ma shi ma wanke wuraren alwala zai kulla mai nashi babi daban kuma shi kawo riwaya ta wani malami daban wanda ba wannan malami ba wannan kenan na Aliyu na Abdullahi na Ibn Madini babu mawadi'u wudu'i min al-mayyiti babu mawadi'u wudu'i ba mai bayani akan wuraren alwala min al-mayyiti daga matacce haddathna yahya ibn musa haddathna waki'un ibn al-jarrahi an sufyan huwa sauri an halidin al-hazzai an hazata binti sirina an ummi adiya daga ummi adiya radiyallahu anha qalat ta ce lamma lokacin da igisilna lamma lokacin da Ga salna ibnatan nabiyyi lokacin da kasance ga salna ibnatan nabiyyi yayin da mun kawai ɗan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanka qala lana manzon Allah ya ce muna wa nahnu ha muna ya mata wanka ibda'u eh, ibda'u ku ibda'u ku fara ba ana ba ya kawo shi watan bilabzin rijali ba bilabzin nisa'i ba ibda'u ku fara bi mayamin hada yanta wa mawadil wudu'i babu mawadil wudu'i min al-mayyiti wa mawadil wudu'i da wuraren arwalla babun hal tukaffanul mar'atu bi izarir rajuli babun wannan babi ne mai bayani hal tukaffanul mar'atu shin ana wa mace likafani bi izarir rajuli da zane na namiji sannan shi namiji ana mai likafani da zane mace ko ba a yi حدثنا حدثنا Abdurrahman الرحمن حدثنا عبد الرحمن بن حماد أخبرنا ابن أون هو عبد الله an muhammadin huwa ibn sirina an ummi adiya an ummi adiya kala ta ce tofiya ibnatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wata diya ta manzon Allah ta rasu fa qala lana manzon Allah ce muna igisinna ha ku yi mata wanka salasan uku aw hamsan ko wanka biyar aw akasara min zalika ko abinda amahi yawa daga biyar in ra'aytunna idan kun haka kare daga biyar din nan shi yake fa iza faragatunna tunna idan kun haka kare fa azinna ni ku sanar da ni fa'adannahu da muka kare muka sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa naza amin hiqihi manzon Allah ya cire makuru ne izara hu zane ne wa qala ce ishirna ha'iyahu ku yi mata shajibi da shi babun yuj'alul kafuru fi ahirihi babun wannan babe na mai bayani yuj'alul kafuru ana sanya turaren kafuru fi ahirihi karshe ne haddathna hammadun umara huwa ibn hafsin haddathna hammadun zaidin an ayyuba huwa ibnu abi mata an muhammadin huwa ibnu sirina an ummi adiya hiya nusaybatu ibnu ka'abin qala qala tace tofiya ihda banatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama ɗaya daga cikin ɗiyan manzo sallallahu alaihi wasallama wata tara su, fa haraja manzo Allah ya hito fa qala ce muna igisinna ha ku mata wanka salasan wanka uku au hamsan ko biyar au aksar min zalika ko abin da ya hewa daga biyar in ra'aytunna in kun gayi daga biyayyahi bima'in wasidirin da ruwa da magariya waje na fil ahirati kafuran ku sanya turaren kafur ga na ƙarshe babun yuj'alul kafuru fi ahirihi wannan shine makasudi ta jama babi babun yuj'alul kafuru fi ahirihi waja'alna ku sanya fil ahirati ga na ƙarshe kafuran turaren kafur aw shay'an min kafurin ko wani abu daga cikin turaren na kafur fa idza faragatunna idan ku haƙarin wankan nan fa adinna ne ku sanar da ni ƙala ta ce falan ma faragana lokacin da muka ƙare a zannahu muka sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa alqa na hiwahu manzon Allah je ho muna zanen shi fa ƙala ce muna ishirna ha'iyahu ku yi mata shajibi da shi tabarukan domin neman albarka ga manzo sallallahu alaihi wasallama wa an ayyuba an yi riwaya daga ayyuba an hafsata daga hafsata an ummi adiya daga ummi adiya radiyallahu anha bi nahwihi daidai hadisi na muhammadu ni sirina an ummi adiya wa qalat amma riwaya ta hamsatu binti sirina tana da bambanci da ta muhammadu ni sirina da wannan innahu abinda ash'ani qala abinda manzon Allah yace igisinna ha ku yi mata wanka salatan uku aw hamsan ko biyar aw sab'an ga tashi riwaya ga riwaya ta wannan hamsatu binti sirina akwai haggota ma bakwai aw sab'an ko bakwai aw akasar ko abinda an mahiya min zalika daga cikin wannan min zalika daga wannan in ra'aytunna idan kun haga hakanan shi an mahihici qala habsatu habsatu binti sina tace qala ummu adiya ummu adiya tace waje anna mun ka sanya ra'asa hakanta muka sanya ai gashin kanta salasa salasata qurunin tsoraye guda uku to maluma sun yi sabani akan mi agurgudun wanka imamu na malik radiyallahu anhu ya ce akan cewa gurgudun abinda aka wanka za a yi wanka shudi uku kamo da bayan ya taho na farko na farko a sa ruwa farantattu na biyu da ruwa da magarya na uku da ruwa da kafur wannan shi abin da an mashhuri daga malikun asan radiyallahu anhu wasu maluma sun ce ana bakwai wasu wasu maluma sun ce ana biyar wasu maluma sun ce ana bakwai amma dai shi ibnu adubari annamari ya ce gaba ɗaya maluma sun yi ittifaki akan ba a wuce bakwai ko da yake hadisi na Hafsatu binti Sirina Ummu Aliya ta ce aw sab'an ko bakwai aw akasar min zalika in ra'aytun da zalika babu naqalil sha'ril mar'ati babu naqalil sha'ril mar'ati ba mai bayani akan warware kitson mace lokacin da za a yi mata wanka za a warware kitson kanta wa ƙalam nusirina muhammadu Sirina yace la ba'asa babu laihi an yunqada ƙada sha'arul mayyiti a warware gashin kai na matacce lokacin yi mai wanka yace sha'arul mayyiti a warware shi ashe kenan kaga maza su ma suna kitso mata na kitso maza na kitso su larabawa da filani suna kitso ga kansu to ashe kenan kaga lokacin da mace ta rasu in tana da kitso a warware kitson nan idan an karwa kitson sannan a shace shi in an ka in an karwa kitson a wanke in an ka wanke sannan a shace in gashin na da yawa kware a gama shi gaba ɗaya a gama shi gaba dai a dunkule shi a jefa baya wasu maluma suka ce za a yi tsoraye guda uku kamar da kishina ta higa hadisi yin tsoraye guda uku masaba ce ta jumhurin maluma malikun asu radiyallahu anhu ya ta akan cewa ba a tsoraye illa dai kawai in an ka tara gashin sai a ga mai shi dai a jefa shi baya sai a sanya likafani ciki ne a sanya cikin likafani حدثنا أحمد هو ابن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب أخبرنا ابن جريج قال أيوب وسمعت حفصة بنت سيرين قالت تاشي حدثنا أم أدية رضي الله عنها أنتن أنهن حقيقة واسو جعلنا سنسن يرأس بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنقاشا كان يمنزو صلى الله عليه وسلم ثلاثة قرون tsauraye guda uku na ƙannahu sun sun magastal na nan suka wanke shi sun an na nan sun kasanya sanya shi salasatu ne tsoraye guda uku babu na naqal sha'arar mar'ati husu suka warware shi wannan shi ne makasudi ta jama babi babu kaifal ish'aru lil mayiti bai mai bayani akan kaifal ish'aru ya za a yi shaji lil mayiti ga matacce <coughs> wa qala al hasan hasan al-bisri yace al-hirqatu al-hamisatu likawhani nabiyar yushaddu ana tsaura shi na tsakanin alfahizaini ka tattarin ne walwari kaini da mazauna likafani na biyar za a sanya shi bai baina alfahizaini tsakanin ka tattaru walwari kaini da mazauna kenan da nan zuwa ga bakin mazauna nan za a sanya shi wannan likafani na biyar kenan Mm-hmm. <laughs> wa qala al-hasan al-hirqatu biha al-fahdaini ana daura ga al-fahdaini ka tattare biha da ita walwari kayani da mazauna ta hata dir'i karkashin riga ta hata dir'i karkashin riga wanda muka kenan amma na biyar za'awa haka wanda annabiyar shi za'awa haka ashe kenan kaga sai an yi mata likafani na daya ayi na biyu an kasa likafani na daya sai a kawo riga a sai asa na biyu in an kasa na biyu an kasa na uku a in an kasa na uku aka sa na hudu na biyar shine wangon da za a daura amma kuma ce ta hatar dari'i. zai kasance karkashin riga in ya kasance karkashin riga riga kenan ita ce ta shidda in an kace riga ta shidda babban likafanin za a sanya a rufe ta gaba dai shine na bakwai babu kaifa al-ish'aru lil mayyiti wa qala al-hasanu alaihi qatla hamisatu yushaddu biha alfahdaini walwarikaini tahatad dir'i haddathna ahmadu huwa ibn salihin haddathna abdul wahhabi haddathna abdul wahhabi hu حدثنا عبد الله بن وهب اخبرنا ابن جريج ان ايوب اخبره قال سمعت ناج ابن سيرين يقول شنا چوا جاء امه ديا امه ديا رضي الله عنها تازو امراه من الانصاري wata mata ce daga cikin lansaru allati tana cikin wa'annan baya ana wanda sun kai bai'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inji shi wannan Muhammad inji shi wannan Muhammadu sirri ne ce al busra ta ita wannan mata ta zo busra saboda shi Muhammadu Yusuf albisriyina saboda shi sirinu mahaihinsu bawan Anas na radiyallahu anhu bawan a wannan Anas ne radiyallahu anhu ana ce mishi ana ce mishi sirinu to shi sirin wannan maula anas bin malik radiyallahu anhu shi kuma ana shi na zaune busura don haka ce dan ka ai mamaki wai ina ya hadu da ummu adiya sai ce to ita ummu adiya ta zo busura ne lokacin ta zo busura tana neman wani dan uwanta ko tana neman danta samiyutu ibn ne ya kuri na cewa ja ummu adiya radiyallahu anha imra'atun min al-ansari min allati bayat tana cikin wasu kama zuwan Allah bayi ana wa sun kama zuwan Allah bai'a ajimatul busrata ta zo busura, ba duru imna Allah tana son ta cin mun da tana tunanin ta same shi nan cikin misira Kullum ta dirku wata same shi baki da ta isko shi ya rasu ko kuma tan ya bar ba duru imna Allah tana gaugawa ta isko ni danta kila an gaya mata rashin lafiya tai tana gaugawa domin ta tarar da shi ko ta zo Allah ya mai cika ba ko kuma kowace zo tana gaugawa ta isko shi kahin shi bar busura kowace zo ya bar busura to nan shi wannan muhammadu sirina ya haɗu da umu aliyya fa hajji suna ta faɗa muna faƙala ta ce da hala alai nan biyu sallallahu alaihi wa sallama Allah ya shigo inda muke Wani hannu na nahanu nagasilu imnatahu muna wa iyar shi wanka faƙala ce ce igisilna ha salasan ku yi mata wanka wanka uku a hamasan ko biyar a kasar min zalika ko kuma abin da yake daga biyar ga riwaya ta wannan Muhammadu bin Sirin kenan Ummu Adiyya in ra'aytun na zaliki in kun haga wannan shi an mahihici ku yi wankan nan bi ma'in wasu da ruwa da magariya waje Allah ku sanya fil ahidi ga na karshe ku sanya kafuran turare na kafur wa idza faragatunna idan ku haƙarin wannan wanka din fa adin nan ne ku sanar da ni qala tace falamma lokacin da fargana mu haƙare alqaila yana hiƙi wa hu manzo Allah je hu mana makuru ne fa qala ce ishirna ha iyahu ku yi mata shaji'i da shi walam yazid ala zalika manzo Allah bai ƙara akan wannan ba walam yazid ko walam yazid ala zalika bai ƙara ba akan wannan wato shi Muhammadu Sirina wala adari ban sani ba ayyuba natihi shin wace ta daga cikin diyanai waza ama amma shi ibn sirin ne ko kuma waza ama ayyubu ayyubu yace annal ish'ara haƙiƙa shajidin nan yadda aka yi ne ulfumna hafihi ku lullube ta da shi wa zalika tamka haka kana ibn sirina wannan kenan ya kasance waza ama magana ce ta ayyubu ibn tamimata as-sahata yani yace nan ga watan waza ama shi ayyubu yace annal ish'ara abinda ake kira ish'ari ulfumnaha ku nade tafihi ciki ne wa kazalika kana ibnu sirin mur bil mar'ati wa kazalika tamka hakan ga kana ibnu sirin muhammadu sirin ne kasance ya mur bil mar'ati shina hora da mace an tushara ayi mata shadibi wala tu'zara amma kada a daure shi a game shi gaba ɗaya cikin jikinta to wasu malumma sun ce can gashi fa alqa'ila na hiqawahu fa qala ishirna habihi shaji irin da aka ce ga hace wasu malumma sun ce bainal bainal fahiz wal wariki ita ariwaya ta sunu bitri ko wannan abin da hasanu bisiri ke ne fasara bainal fahizi wal warikaini bainal fahizaini wal warikaini na za a daura shi amma sai kasance ga ayyubu ibnu abi tamimata asahata yani abin da yayi riwaya daga muhammad bin sirina shi muhammad bin sirina kasance shina cewa yadda za a shaji din nan ulfumna ha iyahu ku dullube ta da shi gaba dai to ne zamu doka zamu doki kauli na hasan bin bisri at-tabi'i ko kauli na muhammad bin sirina ko kauli zamu doka na muhammad bin sirina shi ma at-tabi'i dukkanin sabi'ina sai maluma sun kace to shi wannan muhammad bin sirina a alamu tabi'ina shi ya fi kowa su ne cikin tabi'ai bi gasalin mai da aka mata ciwon ka saboda ya samu riwaya ingantacciya ga umu adiya kenan ya yi tambaya ta ya aka wanka ya kuka ya kuka ya kuka ta yi ta mai bayani don hakan ga maluma suka ke dukkanin tabi'ai babu wanda san shi da ake babu wanda babu wanda kai sani irin yadda kamata a mata ciwon ka? don haka nan za a roki kauli ne a kenan isharin ga da an kace ayi caji irin nan kenan za a lullube ta gaba ɗaya da wannan zane din babu ya ji alu sha'arul mar'ati salatati qurunin babu wannan babi ne akan mai bayani ina jin aishi a ciko a ah, ina ganin ba shi a ciko ba akwai saura dan ya kawo kusan a babi babi guda goma kuma dukkaninsu ya kulla su akan wannan hadisi guda sai dai ma'anar hadisin ta taho ma'ana daban-daban daban-daban har kusan ma'ana goma kuma dukkanin haddasan wasu daga hafsatu binti sirina wasu daga muhammadu sirina zai kawo hadisi na hafsatu binti sirina mahiyawanci saboda at-tanbihu ala itlafi riwayati ne kamar sun tsaya ko alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah na hadiba misbahur rawi adabu shaykh wa dalibi ma'anku واشترك في صحة النية ما تحسين أهلاك وذهنين جما وقت قراءة بلا نؤاسي أو نزه أو محادثات الناس وعمل بالعلم وهو الأون في هرذه زاكته والسون ما ينفرد به الشيخ آداب الشيخ لدبان مالا وآلبي da almajirin shi ma'an tare washtaraka da malami da almajiri sun yi tare ne fi hatin niyyati ga ingantar da niyya wajen neman hadisi idan mutum zai neman hadisi shi ingantar da niyya ta shi niyyar zai nemi hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam saboda Allah domin gane shi shiganar da wani domin shi koya shi koyar da wani shi koyi da sunan manzo sallallahu alaihi wasallama don haka ce fi sihatin niyyati ga ingancin niyya ma a tare da sihatin halakin tare da kyautar da ɗabi'o'i saboda me za ka yi karatu a halakun mutsafa sallallahu alaihi wasallama ashe wanda duk zai karanci a halakun mutsafa ya kamata shi ma shi koyi da manzo sallallahu alaihi wasallama ga makarimar halaki wa zihnin in jama'a wa zihnin hankalin shi kuma in jama'a shi tattara hankali ne wuri guda shi tattara hankali wa zihnin in jama'a wa zihnin in jama'a hmm. watan fi fi zihnihi wajen hankalin shi kuma in jama'a shi tara hankali ne wuri daya waqata qira'atin lokacin karatu shi kasance hankalinka na wuri guda bilanu atin banda an gaje kada shi kasance ana karatun hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam kana an gaje wannan ya sa a adabu dalili. ya sa a adabu shehi shi ma shehi bai yi wa hadisna fulanu shi haka shi ingiza haka nan shi ma almajidi bai ana ce hadisna fulanu an fulanin an nabi annahu qala kaza kaza shine hakan ga shine haka ba za a karbi riwaya te ba duk wanda ya kasance lokacin karba hadisi shine an gaje ba za a karbi riwaya te ba shi ma malami ya kasance lokacin karantarwa ta shine an gaje shi ma ba za a karbi wannan riwaya ta shi ba saboda hankali ne bai tattara wuri daya ba bilanu atin ba tare da an gaje ba aw nathin ko kuma rubutu lokacin da ke lokacin da ke karantar da hadisi kashi kasance shina rubutun wata wasiƙa ko shina rubutun wani ilimi amma kuma shina karatun shina karantar da hadisi ko kuma shi malami ko kuma shi almajiri mai karatun hadisi kashi karanci kashi kasance shina karatun hadisi ko shina rubutun wani littafi aw muhadasatin nasi ko magana da wasu mutane in dai ba irin su wannan ba wanda yake iya rubutu shina karatu kamar irin su dara kuduni radiyallahu anhu ya kasance shina karatu kuma shina rubutu ya zo gidan wani malami ana karantar da shi shina karatu amma kuma ana karatu shina ta rubutun abin da ya rubutawa bai fasa rubutu ne ba yana ta rubutu kuma ana karatu sai wani malami daga cikin almajirai wani ɗalibi daga cikin ɗalibai ce haba malam ya zai yi hakan ga ana karatu kana rubutu ya za ha gane abin da malam ka faɗi sai shu ya ce mishi fahami wa ana a katubu hilafa fahamika wa ka la ya ce fahimta ta ban rubu ina rubutu ta sa a muhimta ka amma kai baka rubutu sai ce yanzu da farkon karatun malam har zuwa yanzu hadisi ne karanta sai yayi shu sai ce to in malam ya ban dama sai in hadi ko hadisi ne malam ya karanta malam ya karanta da farkon karatun mu zuwa yanzu sai malam yayi shu ya dibe shi yace in malam ya bani dama in hadi ko hadisi ne an fara karatu da farkon karatun mu zai yanzu ko hadisi nawa an kai sai malam ce na baka dama hadisi na mun karanta da farkon karatun mu zuwa yanzu sai ce farkon karatun mu zuwa yanzu malam ya karanta hadisi goma sha ɗai ya kawo hadisi na farko da iznadi ne har zuwa ƙarshe da mutanen hadisi ya kawo na biyu haka kawo su ɗaya bayan ɗaya har kawo hadisi goma sha biyu har kawo hadisi goma sha ɗai kuma lokacin da shi ka karanta lokacin da aka karanta waɗanga hadisan rubutu ya kai to ina ga bai rubutu darar uli na radiyallahu anhu don haka ce muddin suna rayu ba a mazon Allah ƙarya yace in dai an kawo mazon Allah ƙarya to sai in ba mu raye amma muddin muna rayu ba a mazon Allah ƙarya kenan sha nuhin duk ya tsare hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama aw nasin ko kuma ta rubutu aw tan nasi haka nan kuma wanda ya kasance ana karatu shina labari da wani shi ma ba za a karɓi riwaya ta ba kuma wannan ya sa'a maladabi na karanta na karatu da na karantarwa lokacin karantarwa in kana karantarwa ba ka labari da wani haka nan kuma in kana in ana karanta sheka kai ma ba za ka yi labari da wani ba mai karanta sheka ba zai yi labari ba kai ma ba za ka yi labari ba wa amalan bil ilmi sannan bayan wannan kuma shi kasance ka yi aiki da saninka wa huwal aunu wannan shine mai taimaka ga dukkanin abin da ka karanta da zanka haddace shi wa amalin bin ilmi shi kasance kana aiki da saninka wa la'aun aunu shine mai taimaka ma ga tsare dukkanin abin da ka karanta wa huwal aunu fi shi shine da taimaka ma wajen karanta abin duk daidai ne da taimaka ma wajen haddace dukkanin abin da ka karanta wannan wakilin jarrahi na cewa ku yi aiki da abin da kun karanta ku yi aiki da iliminku in kun ka aiki da abin da kun ka sani zai gada sheku ku haddace abin nan da kun ka sani zakatu hukum shine zakatai zakatul ilmi al'amalu bihi abin abinda azzaka ilmi ay aiki da shi wa saunu kuma shike sa a tsare shi Ahmadun Habal radiyallahu anhu ya ce ya kasance dukkanin abin da ya karanta na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya aike da su yace hatta marrabi har wani hadisi ya zo gare ni annan nabiyya haqiqa mazon Allah sallallahu alaihi wasallam ihi ta jama yayi kaho wa ada abada bata yabba abada bata bashi dinaran dinari guda yace wa ta jamsu ni ma nake wani min kaho ni bashi dinari guda A adiba girman dinari hmm, kamar yanzu alal misali ga Najeriya a ce bakwai. a kasa su kashi 20 to kashin nan guda shine ɗaya bisa 20 shine dinari guda ka kuɗi masu yawa na tun da yanzu ko dubu ɗari shida an haka sa kashe ishirin za su kai kusan dubu talatin talatin kenan kenan ya an yi mai ƙaho ya an wa manzon Allah ƙaho ya ba da ƙima kuɗi na wannan zamanin su kamar ƙima ta kai misalin dubu talatin shi ma ce kira wani wanzami ya yi mai ƙaho shi ma ba shi dubu talatin misalin saboda koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shi ka sa shi ka gadar da hirzi ga dukkanin abin ka karanta duk wanda ka son hirzi ne ya tsaya to shi aiki da dukkanin abin da ya karanta aiki da sani shina gadar da gadar da tsare shi kuma shina gadar da fahimta inda duk kana aiki da abin da ka sani to Allah zai buɗa maka basirarka bayan wannan kuma dukkanin abin da ka karanta Allah zai baka dama ka haddace shi Hadiba adiba abu baitul ihwani bayani ba'd ulama fi nawi al ta'ala bayanu ba'd al-udama e bayani daga cikin sashe na malumma fi nawil makani ga kore lahi ga Allah ta'ala do haka haza wannan waqat kaddama haza ma zakatuhu laka waqat kaddama bayani ya gabata fi awwal hadal kitabi farkon wannan littafi usuluddin lishehi na mala al-mujaddidi usman ibn fode ma nasuhu abinda an rubuce ciki ne mujaddidi na cewa la lahu wala jihata lahu wa qawwa faqa kalamu shehi kalamu ulama islami haƙiƙa wannan magana ta malan cewa Allah la makara da huwa la jihata lahu ta dace da magana ta dukkanin mahi yawan maluma fi nabi da makani ga kore wuri lillahi ga Allah fi nabi makani wal jihati lillahi fi nabi da makani ga kore wuri wal jihati da jiha lillahi ga Allah ta'ala to haka wannan kuru zamu ambaci shay'an wani abu mimma zakara hul ulama'u abinda maluma suka ambata fi nabi hati wal makani lillahi ta'ala ga kore jiha da wuri ga Allah ta'ala to haka قال شيخ أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك الأزدي الطهاوي الهام بي المتوفى wanda ya cika hijira na 321 fi kitabi hijkil tahe ne al-aqidatu salafiyya wanda sanya ma al-aqidatu salafiyya ma nasuhu nafsi shahina shahina ainihin a 151 ma nasuhu ga abinda a rubuce nan shina cewa inna allaha munazzahun anil hududi can abin da yake ta'ala annu hududi Allah madaukakin sarki ya daukaku annu hududi daga iyakoki wal gayati da iyakoki wal arkani Allah ya wadatu madaukakin sarki ya tsarkaku wal arkani daga gabobi wal ada'i da arkanu da ada'u duma anasu guda wal arkani wal ada'i Allah madaukakin sarki ya tsarka ku daga gaba wal adawati Allah madaukakin sarki ya tsarka ku daga idanu ko baki ko hanci sune adawatu la da basu tara Allah ba da mubtada'ati tamka sauran halittu ne wa qala fi mahallin ahara yace ga wani wuri na daban shi kuma shahi na 300 shahi na 210 wa huwa mustagani ana arshi wa ma dunahu wa huwa shi Allah mustaganin ya wadatu ana arshi daga al'arshi wa ma dunahu da dukkanin abin da ke kasa ga al'arshi saboda al'arshu arshu rahmani a azamul mahluqati al'arshi na Allah shi an mahi girman dukkanin mahalukai don haka ce ganin yawan annal arshi to ubangiji ya wadatu daga al'arshi wa ma dunahu da dukkanin abin da aka ga al'arshi muhidun bi kulli shay'in Allah ya zagaye dukkanin komi wa fawqahu kuma Allahu fawqa kulli shay'in Allah shina saman komai don haka shekenan ba a cewa Allah na bisa ga al'arshi Allah muhidun bi kulli shay'in wallahu bi kulli shay'in muhidun Allah masani na mai wanda sai ne zagaye komi na wanda ilimin Allah ya zagaye komi na kuma zaci na Allah ya zagaye komi don haka komai bai Allah bai ba abinda ke zama ba wani abu wanda aka cewa zatin Allah bai zagaye da shi ba amma ba wani abu wanda ya zagaye da zatin Allah wa qad ajaza an al-ihalati halqahu Waƙar kada ajaza ya gajiyar halka halqahu halittu ne anil ihadati daga zagayewa da sanin haƙiƙanin zatin shi babu wanda san haƙiƙa zatin Allah wannan mahjubu wannan alaqali abuna wanda ya kasance an sha maka shi daga hankali hankali ba zai san haƙiƙanin zatin Allah ba subhanahu wataala wa haza wannan huwa qawlu salafi shine zance na magabata min anna Allah cewa Allah laysa lahu makanun bashi da bagire bashi da wuri wala jahatun bashi da jiha baqi jami'i ulama al-islami bisa ga ittifaqi na dukkanin maluma na musulunci dukkanin dukkaninsu kama zakarahu a shehul albani tanko da malam albani ya ambata da himahullahu fi kitabihi cikin littafi ne wa sanadkuruhu za mu ambace shi insha Allah ta'ala wa qala al-imam abubakar ahmadun ali ar-razi al-imam abubakar ahmadun ali ar-razi al-hanafi al-mutaffa wanda ya cika hijira na 370 fi sharhi bada'il ma'ali ga sharhi na bada'ul amali ma nasuhu abinda annabi ce yace babun wannan wannan babi ne fi annallaha cewa Allah shay'un Allah shay'un abu ne maujudi ne Allah maujudi ne amma la ta hata wihil jihatu jihohi ba su tara Allah jihohi ba su zagaye da Allah ba nusammin laha shay'an la kallashiya wa zata an jihati sitti hali nusammin laha muna ce ma Allah shay'an la kallashiya'i amma ba tamkar sauran ababa ba wa zatan muna ce ma Allah zati amma zatin nan halin wanda ya kadaitu an jihati sitti daga jihohi guda shidda Allahu shay'un li'anna shay'in inda na huwal mawjudu domin abin da aka ce ma shay'un inda na huwal mawjudu a shayu inda na inda ahlus sunna wal jamaa dukkanin da duk abin da an mawjudi za a ce mishi shay'un sannan kuma Allah shi na cewa qul ayyu shay'in akbaru shahadatan qul Allahu shahidun bayni wa bainakum Ulayu ayu shay'in akbar shahadatan wane ne an mahe girma ga shaida qul ka ce Allahu shahidun bayni wa bainakum ashe kenan Allahu akbar shahadatan Allahu shay'un sannan kuma Allah shi na cewa kullu shay'in halikun illa wajhuhu kullu shay'in komai da komai halikun mai halaka ne mai karewa ne illa wajhuhu banda zati na Allah zatin Allah da bai karewa Allahu shay'un wa alamsa ne anna Allah illa shay'un a mawjudi ne li anna shay'a domin shay'u izmul lil mawjudi suna ne ga dukkanin abin da asa mamme gairu ta'arudin bi wasfil adami ta'arudin ba tare da gittawa ba bi wasfil adami da sifa ta rashi wal hudusi da faruwa wallahu ta'ala mawjudun Allah haƙiƙa samamme na fa haqqun hadal ilmu ashe wannan suna ce ma Allah shay'un fa haqqun ya cancanta hu domin cewa shi Allah laysa ka gairihi wa tambayata mukawwani ne min al ashiya'i daga cikin ababa amma fa shay'un ne li'anna domin ma siwahu duk wanda ba shi ba min al ashiya'i daga cikin ababa alamun masnu'un alamun mahluki ne masnu'un wanda an ka halitta muhdasatun fararuna qabilatul lil fana'i mai karban rashi yujbihu ba'daha ba'dan sannan kuma sashen su yayi kama da sashe wallahu ta'ala Allah madaukakin sarki swani'un mahalicci ne al'alimu a asani'ul alami Allah shi ne ya halicci dukkanin halittu muna zahun an zalika don haka ya tsarkaku daga shi kama da komai daga cikin mahalukai ne wala ta hata wihi aljahatu sittu sannan kuma jihohi guda shidda wala ta hata wihi ba za su tara Allah ba wa huwa munazzahun anil ihtisas bil jahati wa huwa shi Allah munazzahun wanda ya faranta na amil ihtisafi daga kebanta bin jihati da jihohi ila an kala har zuwa ga inda yace wallahu munazzahun annati Allah matsakaki ne daga jihohi wal makani da wuri walayan walayan tafi walayan fi bi nabil jihati walayan fi sannan kuma Allah ba zai koru ba bi nabil jihati saboda kore jihohi ba a cewa tunda Allah an ka kore mai jiha kenan babu shi ba za a ce wannan ba walayan fi Allah ba zai koru ba da namil jihati da kore jihohi ba a cewa abinda bai sama bai ƙasa bai gabas bai yamma bai kudu bai arewa babu shi kenan dan duk abinda da akwai shi na cikin waɗanga duk abinda bai cikin waɗanga kuma ya zama babu kenan ito eh duk abinda bai cikin waɗanga in dai ya kasance man da adda ittisali da imtisali in dai bai cikin waɗanga za mu ce babu amma duk abin da ya kasance bai da ittisali bai da infisali in bai cikin waɗanga za mu ce akwai don haka Allahu mawjudun Allah saman mena kuma halin an jihati sitti wanda ya kasance ya yohinta ya kadaitu daga jihohin ga guda shidda dukkan halaka hako hmm? fa hadhihi jihatu dukkanin wannan jihohi hadisatun fararuna wa huwa allazi halaqaha Allah shi ya halicce su wa ahdasaha shi ya farar da su wa kana huwa fil azali Allah ya kasance fil azali tun azal lam takum hadhihi jihatu sittu babu anna jihohin guda shidda gabanin jihohi ga guda shidda akwai Allah subhanahu wata'ala ina yake gabanin halitta jihohin ga guda shidda gabanin halitta fauku da halitta tahatu da halitta amama da halitta wara ce foko shi a rabbul foki shi ne rabbul tahati shi ne rabbul amama shi ne rabbul wara'a shi ne rabbul yumnatu shi ne rabbul yusratu to gabanin halitta su ina yake shina nan inda yake gabanin halitta su kana kama kana kama wanda mujaddidi yace kana kama kana kana bai gushe ba kama kana tamkawa da yake qablul alami gabanin halittu وقد تعرض ابن عبد البر النمري ابن عبد البر النمري المالكي يا جتا ما wannan matsala ala man yaqulu akan wanda ke cewa law kana Allah fi makanin la ashbahal mahluqati watan su ahlus sunna wal jama'a sun tahi akan cewa law kana Allahu fi makanin la ashbahal mahluqati da Allah ya kasance cikin wani wuri to da ya kama da halittu ne dukkanin halittu ne suna cikin wani wuri duk abin da ahalita ta Allah la ya halu an makanin ba shi wahinta daga wuri to tun da kasance Allah kuma in an kace kenan Allah shina da wuri yayi kama da mahluqai ne to masu wannan magana suna ibn abdulbari annamari al-maliki ya gitta ma kenan shi ya tafi akan isbatul makani lillahi kina cikin malikawa amma dai ba za mu yi da'a ga wannan matsala ba wala yi wa alimu fi batilin wala yi wa alimu fi batilin ba za a yi da'a ga malami ba akan banna wala haqqu maqbulun wa lomin jahilin kuma gaskiya da ake karba ta koda ko ga bakin jahili ta fito ko ga hannun jahili an ka samu gaskiya a karbe ta amma kada a wa malami komi matsayi ne komi girma ne kada a yi mai da'a fi batilin ga dukkanin abin da kasance banna ce wannan maganar shehu abdullahi kenan radiyallahu anhu ya ce da an ko ya na nan ga waƙat ta arala ibnu abdulbari annamari almaliki alaman ya ƙuzo lauka na lahu fi makanan la ashi sai ya so an ya rudda alal shi raddi ga masu faɗi da hadar ƙauli da na wa tana kada fi kalamihi sai ta samu tanakuli cikin magana yi ya samu tun kada walwala cikin magana yi saboda wannan matsala ta izbatul makana lillahi duk wanda ya shiga cikin ta yace zai tabbatar da wuri ga Allah sai ya samu tanakuli sai ya tun kada walwala cikin magana shi to ibnu azubari annamari hafizul mashariqi wal magharibi ya samu tun kaga magana yi ya samu tun kada walwala cikin magana yi kuma gashi lalle maluma sun yarda cewa shine hafizul mashariqi shine hafizul magharibi ka a ce maliki na mu kowa gitta muna gitta mishi da hujjoji don hakan ga ya gitta mu kauli na magabata don hakan ga cikin magana ta sai mun haka mata naƙuli ne ba gitta mai mun kai ba ta naƙuli ne mun ka hudi waha wala an yarudda alal qa'ilina bi hadha qawli wa tanaqala fi kalamihi wa tanaqala fi kalamihi wa albata ma kana nafiyan ya tabbatar da abin da ya kasance shi na mai korewa abin da ya kore da kanshi kuma sai gashi ya tabbatar da shi qala rahimahullahu ta'ala manna shi na cewa rahimahullahu ta'ala wa amma ihtijajuhum amma kan hujjarsu bi annahu cewa shi Allah law kana fi makanin da ya kasance cikin wani wuri la ashbahal mahluqati da ya kama da mahluqai li anna ma ahada bihi al amkinatu domin duk abin da ya kasance al amkinatu wurare sun zagaye da shi wa hata wahu mahluqun wa hata ta zagaye da shi duk abin da wurare sun ka kewaye da shi sun ka zagaye shi mahluqun mahluqina fa ya yalzamu wannan magana ce wadda ba ta lazimta wala ma'ana lahu hukum ba ta da ma'ana magana ce wadda ba Allah zo mutunta hu domin cewa shi azza wa jalla laysa kamillihi shay'un ba abin da ya kama da shi min halqihi daga cikin halittu ne wala yuqasu bi shay'in wala yuqasu ba za a kesa shi ba bi shay'in da komi min bariyatihi cikin halittu ne haka nan na wannan magana gaskiya ce Allah Allahu laysa kamillihi shay'un min halqihi wala yuqasu bi shay'in min bariyatihi Allah haƙiƙa haka nan na la yuqasu bi shay'in bai yi kama da komai ba cikin halittu ne sannan wala yuqasu bi shay'in ba qiyasin da komai min bariyatihi cikin halittu ne la la tudraku bi qiyasin ba za a kusanin Allah ba da qiyasi wala yuqasu bin nasi ba za a kamanta Allah da mutane ba la ilaha illa huwa ba macincincin bauta sai shi eh haka na wannan magana ce ta ibnu adubari annamari radiyallahu anhu wa qarqalal mulimuna yace ko musulmi suna cewa wa kullu zai aqalin dukkan mai hankali innahu haqiqa cewa shi la makanin ma duk wanda ya kasance musulmi ne daga ci musulmi wa qarqalal mulimuna musulmi suna cewa wa kullu zai aqalin dukkan mai hankali wa kullu zai aqalin innahu la ya'qilu ba shi gane kainu a ce ga wani abu lafi mukanin ba ya cikin wuri amma an ka ce ka'inun ba Allahu laysa bi ka'inin ai dan Allahu huwa allazi halaka al-akwana inna ma qawluna li shay'in idza arannahu an naqulu lahu kun fayakunu ba a ce ma Allahu ka'inun huwa allazi yukawinu al-akwana bi qawlihi kun fayakunu la ƙalu ka'inun haka nan na la ƙalu ba a gane ka'inun kasantacce lafi makanin lafi makanin ma wa ma laysa fi makanin fa huwa wa huwa adamun wa ma laysa fi makanin duk abin da bai cikin wani wuri wa huwa adamun rasashe na amma ka'inun ba ka'inun laysa fi makanin wa huwa adamun wa kullu ka'inin la fi makanin wa huwa adamun ai shi na magana akan ka'inun sai mu laƙe mai ga lafzin gana shi na ka'inun ai ka'inun yace bai ce mawjudun ba an kiyaye da wannan ba a ce ma Allah kana sai dai a ce lan yazal da fa kana katiran lan yazal kana Allahu qadiran Allah bai gushe ba aka cewa nan kana azaliya ce ba ainihin hadisa ba ce kana Allahu wala shay ma'ahu abinda ibnu hajarin yace kana Allahu kana ta farko yace ma'anar lam yazal gare ta kana Allahu wala shay ma'ahu kana Allahu ko hmm. kana Allah wala shay amahu wa kana arshuhu alal ma'i kana Allah wala shay amahu kana wannan kana Allah Allah bai gushe ba wala shay amahu ba komai tare da shi wa kana arshuhu alal ma'i wa kana arshuhu al arshi ne ya kasantu ya zamo alal ma'i akan ruwa kana ta biyu hadisa ce kana ta farko kadimiya ce wa haza qawluhu wannan ita ce maganar shi fi izbatil makanin lahi ga tabbatar da wuri ga Allah ta'ala Allah an zalika uluwan kabiran sun makala sannan ya ce wa qad sahha fil ma'quli wa thabata fil wadih min ad-dalili annahu subhanahu wa ta'ala la fi makanin ga abin da ke hore kanshi wa qad sahha fil ma'quli ya inganta fil ma'quli ga hankali al ma'qulu bi ma'ana al aqalu wa qad sahha fil ma'quli wa thabata bil wadih min ad-dalili ya tabbata da hujja wadda kasance bayananniya ce annahu subhanahu wata'ala haqiqa Allah subhanahu wata'ala lafi makanin baya cikin wuri walaysa bima aduyin kun ba rasashe bane lafi makanin wa qad sahatil ma'quli wa thabata bil walih min ad-dalili annahu subhanahu wata'ala lafi makanin walaysa bima adumin na farko nusha ta marko hmm. ta rubuta annahu kana fil azallati makana annahu kana fil azallati makana in muka samu wannan ƙari yayi daidai annahu kana fil azallati makana kana fil azal lafi makanin walaysa bi mu'adim walaysa bi ma'dumin an gane wannan ko abinda haice nan ga wa qasaha fil ma'quli ya inganta ga hankali wa sabata bil wadihi min ad-dalili ya tabbata bil wadihi da bayyana ne mai dalili shine hujja annahu subhanahu wata'ala haqiqa Allah shi subhanahu wata'ala kana ya kasance fil azali tun can azalla fi makanin baya cikin wuri wallahi yasa bi ma'dumin ba rasashe na ba fa kayfa yuqasu ya za a kiyasi ne ala shay'in da wani abu mai halqihi daga cikin halittu ne ashe nan kaga ba za a kiyasi ne ashe nan kaga nan kiyasin da an kai da wani daga cikin halittu ne waɗanda sun kai kiyasi waɗanda sun ka tabbatar da makani gare shi su sun kai kiyasi da halittu ne mu kuma muka yi kiyasi irin nasu kiyasi muka ce ga naku kiyasi in an kai kiyasi Allah da mahalittu ne kenan ya kasance ya kasance kenan cikin wani wuri in ya kasance cikin wani wuri yayi kama da yayi kama da ɗaya daga cikin mahalukai ne saboda me saboda a haizu da jimi zai kasance jirman kenan in ya kasance jirman zai kasance kenan ya taju ila muhaddisin in ya kasance ya taju ila muhaddisin muhaddisuhu ya taju ila muhaddisin muhaddisuhu ya taju ila muhaddisin faya faya zamu dauru aw tasasulu aw jadi bainahu wa bainahu ko bari mu kare da wannan fa kaifa yuqasu ala shay'in min halqihi aw yajri bainahu wa bainahum tamthilun aw tajbihun ako kuma tan yajri bainahu wa bainahum tamthilun a samu wani misali tsakanin su da shi aw tajbihun ko kama ta'ala Allahu amma yaqulu zalimuna uluwan kabiran at-tamhidu adib tamhidu juz'i na bakwai shahi na 135 zuwa shahi na 136 me yasa mun ku to bari mu tafi da wannan tukuna unzur ya ahi kadiba ya kai dan uwana amma azbata lillahi makanan huwa allazi qasahu bi halqihi shin wanda ya tabbata ma Allah wuri shine ya kiyasa da halittu ne amma na far makana lillahi ko wanda ya kore ma Allah wuri walillahi alhamdu wal majd wal ulu subhanahu la sharika lahu walillahi al majd Allah shi adda girma walillahi alhamdu Allah shi ake gode ma wal majd Allah shi adda girma wal uluwa Allah shine tsohaka subhanahu la sharika ba abokin tarewa da ku gare shi la fi mulkihi wala fi zatihi wala fi sifatihi wala fi awalihi ta'ala Allah an zalika uluwa kabir alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alaihi wa sallam na'am masu nusa ta farko ba ni ba ni mai kai da to tun da yake lokaci ya kule ko mun bari rana a ta yau sai mun karanta nusa ta farko ko duk ɗaya na ba su bambanci to ina ƙari an ka samu ga nusa ta farko ga ta biyu ko wadda babu ga ta farko to ai ina jin masu ta farko sun ji ta biyu ko ƙarin da muka samu ga nusfa mu ta biyu wanda babu ga ta farko wannan ya tabbata daga wasu hujjoji wanda ya kasance muna da su ba mu sa su ba cikin ta farko muka sa su cikin ta biyu saboda ƙarin fa'ida ga masu karatu don hakan ga duk wanda adda nusa ta farko ya samu shi ne mai nusa ta biyu ke da shi rubuta abin da annan ga hashiya ya kasance kamar sakado kamar wani abu wanda wanda faɗi cikin nusa ta biyu wanda ya kasance hito cikin nusa ta biyu alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam